ga watan yuli da shida miladiya kamar yadda a darasin da ya gabata ne bayanin cewa a wannan littafi za mu fara karanta shi saboda ya zamanto ilmul hal wato ilmi ne na lokacinsa da kuma ake bukatarsa wanda malamai suna cewa la ta ta'khirul bayani an waqtil haja wato baya halatta a jinkirta bayanin da ake bukatar a yanzu a lokacin bukatar sa ce sai gobe ko sai an jima sai wani lokacin da kuma ba a bukatar wannan bayanin mahimmancinsa a yanzu saboda lokaci ne na ruwa lokaci ne na damuna wanda ake samun wato yawan haka salloli a irin waɗannan lokuta wani lokaci a haɗa sallah da ƙa'ida wani lokaci a haɗa sallah ma babu ƙa'ida wannan ya sanya wani littafi da ke gabanmu kusan shekarar shi ɗaya kenan a hannuna don wa malam yusuf shine ya kawo wannan littafi ya ba da shawara in duba shi idan ya dace a karantar da kuma duba na ajiye littafi. da nan dacewarsa kuma cikin ikon Allah littafin ya zamanto cewa ba mu samu rauni irin na shaidan ba ba mu manta da shi ba tun da mun fara wannan littafi dama can shi muke yi na fi fiƙihul yassar to da muka kammala wato littafin jihadi sai mu ga kafin a shiga wani sabon littafi to ya yi daidai yanzu mu ɗauko wannan littafi mu karanta shi ko mu haɗa su tare in mun yi ɗaya yau gobe mu yi ɗaya haka a rika tafiya an fahimta duk da cewa shi kansa wannan ɗin ba wasu shafuka ba ne masu yawa a cikin littafin da za mu iya cewa za mu ɗauke shi duka kwana biyu a jere mu riƙa yin sa har mu kammala ba gaggawa muke bukata ba fahimtar karatun ake so kuma shi kansa wannan din muna da bukatar shi to saboda haka za mu haɗa su tare mu yi ɗaya yau mu yi ɗaya gobe insha Allah ta'ala kuma muna sa rai da izinin Allah zuwa darasi na gaba kowa zai samu littafin a hannunsa domin littafi ne wanda ba bai wahalar samu insha Allah wannan ko ba wani littafi bane face matsala muhimma fi hukmi jam'i salati fil matar wato muhimmiyar matsala akan hukuncin hada sallah a lokacin damuna wa ma zahaba ilaihi jamaahirul ulama da kuma fatawoyi da ra'ayin da jumhurin malamai suka tafi akai min as-salafi wal khalaf kama daga malamai na da can magabata da kuma malamai na zamani ina fata muna fahimta wa ma ta'aliqatin fiqhiyya mu'asira hadda ma waɗansu ta'aliki a cikinsa na zamani wanda waɗannan malamai da aka ambato guda hudu gaggagagga su ne waɗanda suka yi ta'aliƙin nan kuma suka tafi a kan irin waɗannan fatawoyi musamman na zamani daga ciki akwai marigayi a sheikh abdulaziz bin allah ya ji kansa da rahama akwai a sheikh muhammad bin salih al-uthaymin allah ya ji kansa da rahama akwai sheikh nasir din al-albani allah ya ji kansa da rahama akwai a sheikh abdullahi bin salih al-fawzan shi wannan yana nan da ransa shine mufti na ƙasar saudiya yanzu haka an fahimta duk da shi ma ya tsifa tukuf tukuf na gansa lokacin arfa a karfe ko da yake na daɗe ma kusan a karfe yake ma'ana a kan wulci ya yake zama a arfa da aka yi bana ya yi aikin haji amma daidai ki ba shi ya limanci ba yana zaune a karfe a kan wulci a sahun gaba shi kansa yana buƙatar addu'a shine mufti na yanzu shi kaɗai ne yake da rai amma duka guda ukun gaba ɗaya sun koma ga Allah muna fata shi din Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana mai albarka kuma su din Allah ya ji kansu wannan littafi wallafa ne na dan uwanmu wato Hussaini Adam Zaria an gane ko dan uwa daga cikin yan uwa haka ya zauna ya tattara waɗannan bayanai nasu ya wallafa wannan littafi malai ya ce hafizahullahu ta'ala wa ghafara Allah li walidayhi wa li jami'il muslimin Allah ya gafarta masa da iyayensa da dukkanin musulmi gaba da. wannan littafi shine wanda zamu karanta insha Allah ta'ala kamar yadda na faɗa babban abin daɗin ba littafi bane gaskiya da zai yi wahalan samu kuma ah, insha Allah ta'ala ai hakuri lokacin da na yi maganar littafin baya kusa da ni lalle in ɗauko in bayar domin a nemo amma dai tun da farawa ne lalle za mu fara idan muka fara karanta littafin da izinin Allah daga muƙaddima kamar yadda shine ɗabi'a mu gaskiya in dai littafi sabo ne mukan fara tun daga muƙaddima ta introduction kafin kila a shiga ainihin tsatsan karatun sosai kila ba mamaki an same shi sai da kowa zai iya budewa ni shawarar da nake badawa mu iya bakin kokarin mu mu yi saurare na fahimta kuma mu san cewa matsala ce da muke bukatar ta ba matsala ce da zamu zo mu ta jayayya da liman ko mu ta jayayya da mamu wanda ya ce sai a hada wanda ya ce me yasa ba hada ba ko ya ga hadari wanda ya ce ai ba hadari bane a addinin musulunci yana da ka'idojin sa yana da dokoki kuma mu musulmi ne wani lokaci jama'a wato suna son wato a cikin sauki da aka bada cewa a kar a tsananta kuma sai a je a fada cikin kuma sakaci dan kawai an bada dama a hada sallah to kuma sai ga an zo an hada sallan ta kuma sallan ba ta ce a hada ta ba to yana da kyau mu kalla da kyau mu natsu mu dama mun zo duniya ne a idan mu bauta wa Allah sai aka kullun shi musulmi burin sa ya za a yi bautan nan yadda Allah ya ce da kuma samu ya tsira gobe kiyama Allah ya karbi ibada kar ka zo kai ya zama kuma ba a karba ba sallah fa ita ce abinda za a fara dubawa kira ka liman ya hada mana sallah bai hada mana sallah ba sallar ta karbu ta yi daidai shine kawai magana idan Allah ya sa liman ya hada sallah alhamdulillah kuka da nama tana hannunsa zamu ji a hannunsa take ko a hannun mamu dan mamu wani lokaci shi zai ce hada mana sallah liman kuma kawai sai ya hada wani lokaci a kaza haka za ku yi ta ganin irin ababe yana faruwa a masallatai wasu masallatan ba ainihin koyayye ne a wurin ku har sa'in sa ana yi ayi maganganu marasa daɗi tsakanin mamu da mamu masu ra'ayin a hada da masu ra'ayin ka a hada ko da masu ra'ayin liman da masu ra'ayin da ba na liman ba a cikin wanda yana faruwa in kika ta ku haka liman kansa ana yin kece kuce sai ga faɗin maganganu wani ma ya daina sallah a masallacin saboda liman ya saba masa eh, ya iya haɗa sallah ko ya haɗa sallah duk irin wannan a yi ta samun sabani kuma wannan wani abu ne da gaskiya bai kamata a ce a yi ta rikici a kansa ba saboda matsala ce da take da gurbi a sharance me yasa duka da liman tamamin ba za a koma gurbin da shari'a ta warewa matsalar ba ba ka jin ana sabani akan ran arfa liman ya ce yau arfa wasu ce ba mu yadda ba gobe ne arfa ba shari'a ba ce ta bata guri me yasa ba a sabani akan azumi liman ya ce ga azumi ramadana wasu ce ba mu yadda ba a shawwal ne duk ba a yi to wannan ma tana da gurbinta a shar'ance me yasa ba a komawa zuwa ga shi matsalar zakka ba a sabani duk da tana da bambanci ga wani zuwa wani ko kila yanzu ni lokacin da lissafi na ya kai ba shi bane lokacin lissafin ka kai naka lissafin daban na wani lissafin daban amma waye zai zo ya ce ga zakka na fitar wani ya ce kai ya zaka fitar da zakka yanzu bayan zakkar a watan jiya ne ko sai watan gata zaka fitar akwai wanda yake haka kaga duk ba a sabani saboda shari'a ta ba matsalar gurbinta da yadda yake a dokance a shar'ance kuma ana bi so wannan shi ma haka ya kamata mu muna fata Allah maɗauki sarki ya mana jagoranci za mu fara daga mukaddima shafi na hudu a cikin littafin a natsa mu ji menene ma dalilin wannan littafi menene ababen da ke tattaka da shi malam ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ya fara da bismillah wanda yake tsari ne da kuma wato salo na magabata wajen wallafa littafi wato mukaddimar ta shi malam Husaini Adam Zariya ce an fahimta shi ne abinda nake duba an gani nawa ne ne tukunna nasu ne koko nashi so muqaddimar ta ce shi wanda ya tattaro littafi ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala aminci da salati su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka yi biyo bayan su amma ba'du bayan haka fa inna ilma al-fiqh fi shari'ati lalle ku sani ilmin fiqh a cikin shari'a min ashraf al-ulum wa asmaha yana daga cikin mafi daraja ilmin ma da kuma mafi tsadan su حتى إن مرتبته جديرة أن يدعى للإنسان بها حرما وتمكن علم فكه a المسلمة والله تاوت ما أكشي وأنا كرم متين يزوي علم شريعة فكه wato ya kamata a ce duk wanda ya taso kawai bur a zama kawai yana da ilimin fiqh ka san ilimin ka neme shi ka san shi tun ma ba a ce je ka nema ba kama qala annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi alaihi salatu wa salam ya fada وهو يدعو لابن عباس رضي الله عنهما أديدي لو كسن النبي yi wa Abdullahi بن عباس addu'a, ɗaya daga cikin sahabbansa annabi yake yi masa addu'a addu'a ta tasa annabi buɗan bakinsa sai ce Allahumma faqihu fid ya Allah ka fahimtar da shi ka shi ilimin fiqh na addini ya san shi kaga abinda annabi ya roƙa masa kenan annabi kan shi ya roƙa wa sahabi wannan idan da bai da matukar muhimmanci annabi ba zai roƙa masa ba da annabi sai ya roƙa masa kuɗi ko arziki ko mulki ko ba haka bane ko jarumta ko wani abin daban a amma sai ya ce Allah ka fahimtar da shi addini muttafaqun alai wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim sun yi ittifaqi wajen wato ka'idojin hadisin wa a'zamu min hadha yace mafi girma saboda wannan yace anna hayazatul mar'i lil fiqh fi ad dan adam a ce ya samu rabauta ya samu fahimtar addini Ace to wallahi min alamati iradatillahi bihi khairan wata alama ce da ke nuna Allah na nufin wannan bawan nasa da alkhairi a ce yau ga wani ya fahimci addini to wannan alama ce da take nuna cewa Allah yana nufin wannan bawan nasa da alkhairi shi yasa ya fahimtar da shi addini kama fil hadith al muttafaq alai kamar yadda yazo a wani hadisin wanda shi ma dai har yanzu Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito annabi yake cewa man yuridillahu bihi khairan duk mutumin da Allah madaukakin sarki yake nufin sa da alkhairi yufaqihu fid din lalle Allah fahimtar da shi addini yake yi idan ka ga haka to Allah na nufin ka da alkhairi me yake nufi da fahimtar addini ko dai ka zama kana da ilimin addini an fahimta kai ne ake zuwa a tambaya fatawa ko kuma Allah ya sa kai din in za ka yi abu ba ka yi da ka ka tambaye masana su ba ka fatawa kai to duk wannan malamai sun ce na cikin fahimtarwa a addini ba kayan abu da ka da jahilci dan baka sani ba ba shi ke nuna ba za ka tambaya ba domin cewa ya fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamu ku tambayi masana an ba sani ba to kaga sai kake bi umarnin Allah wannan ayar da ka ta kake aiki da ita a matsayinka na wanda ba ka da ilimin addini amma ka san ayar kuma ka yi aiki da ita ka zama mai ilimin addini ai domin addinin ne yace ka yi aiki da ita kuma sai ka tambaye masani baka yi da ka ba da jahilci a kai kuma sai Allah ya sa kai ne ka san addinin kuma kai za a tambaya kaga shi ma din yana ciki so wanda bai ciki shine jahili da shi ba shi za a tambaya ba kuma shi bai tambaya idan ya tashi yin ayyukansa sai yayi da jahilci Allah ya kare mu da jahilci malai yake cewa walamma kanat as-salatu min a'zami ash-shara'i ad-din wa sha'irihi lokacin da sallah ta zamto tana cikin mafi girman alamomi na addinin musulunci bal hiya akadu arkanihi kai sallan ma ta fi karfi cikin rukunin musulunci ba da shahada ta ne bayan kalmar shahada guda biyu ya ce to uniyar musulmi na bi sifatiha wa ahkamaha wa masailaha wannan ya sa musulmai suka ba da kulawa dangane da siffofin sallar ya siffata yake ya ake yin ta wa ahkamaha ya ya hukunce hukuncenta suke wa masailaha menene matsalolin da suke da alaka da sallar وحيث إن موضوع الجمع بين الصلاتين من المسائل التي يكثر واتو تند يزمن تو تفكين هذا صلى هذا كان صلى غدا بيو na daga cikin matsalolin da suka zamanto yukthir wuqu'uha yana yawan faruwa inda wujudi sababiha lokacin da aka samu sabbin da zai sa a haɗa sallar wa yukthiru su'alan nasi anha kuma mutane na yawan tambaya a kai. wa anil ahkamil muta'alliqati biha da ma hukunce hukuncen da ke da alaƙa da su wato ita hada sallar wa ala a'immatul masajidi wal khutaba bayani ahkami hadhihi al mas'ala saboda haka ya zama wajibi ga limamai da malamai na masallatai masu hudubobi da masu yin darussa a ainihin wato masallatai akan lalle su yi bayanin hukunce-hukuncen wannan matsala li'umimin musulmi ga sauran gama garin musulmai wal iltizamu bima alaihi jumhurul umma da kuma lizumtuwa akan abin da jumhurin malamai suka tafi a kai salafan wa salafan a da can da kuma yanzu dan kar a tafi akan abin da ya tafi sai an yi sabani a kansa. sai da ko da matsala ne misali sai aka ce an yi sabani amma mutum ɗari sun tafi akan wannan ra'ayin da mutum goma sha biyar sun bi wannan ra'ayin wanne za ka bi na sha biyar ko na mutum 100 kaga zaka bi mutum ɗari ne kawai shikenan ka zauna lafiya ka gani duk da in ka bi sha biyar din ba a ce ka kafurta ba a ce ka yi haramun ba amma da mutum zaman lafiya yake so sai waɗanda yake su ne jumhur ina fata muna fahimta ko da ya saba ma ra'ayinsa malam ya ce wa adamul amal bil aqwali shadda aw da'ifa kajima yace kada mu yi aiki da maganganun da suka saba su ne shadda ko kuma ma maganganu masu rauni malam ya ce amma an sababin ladhi hamalani ala al bi hadha al amma kun ga dalilin da ya sanya ni na tashi ne wannan dan rikicin na tattaro wannan littafi wa huwa anni qad ra'aytu qauman min a'immatil masajid na yi hakan ne dan saboda na ga wasu daga cikin limaman masallatai yajma'una li mujarradi wujudi ghaimin aw matarin khafifin kawai suna hada sallah da zaran kawai sun ga ana dan yayyafi ana dan yin wani dan alaman hadari shine ghaib khafif dan karamin hadari ya dan hada kawai sai a hada sallah ya ce au matsarin safi ko kuma dan fi kaɗan yana dan dubowa wanda ba zai hana ya sallar ba kawai sai kaga an hada sallar ha ya ce la ya minhu mashaqqa irin dan yayyafin da dan an je gida ma an dawo ba za a samu matsala akan shi ba a zo a yi sallah a koma ba zai hana ka je gida ka dawo ba tsaka ko bushiya ko jika ba za ta yi ba misali an dai dan samu danshi na dan feshi kaɗan haka sai ga an hada sallah yace auli fusuli matsarin sabiqin ko kuma dan an samu ruwan da ya riga ya gama sauka ya wuce an yi ruwan ruwan fa ya tsaya an yi shi sosai amma ruwan ya tsaya shine sabit wanda lam taji anhu wahalun fi tsare a sakamakon ruwan ba a samu tabo a hanya ba fa ba tabo kan idan da ruwa kuma kowa zai fito lafiya ya tattaka hanya ya zo masallaci a yi sallah a koma ba samu tabo ba ya ce lizalika labudda min at saboda haka ne ya zama dole ne sai nayi bayani nushan li ikhwanil muslimina ko li ikhwanil musallin dan in yi nasiha kaga manufarsa kenan bayan ya ga wannan kuskure yace yayi nasiha ga ƴan uwan shi masu yin sallah wa kama qala Sheikh Uthaymeen kuma kamar yadda Sheikh Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa fi khutbatil jumu'a a ainihin wato hudubar juma'a wallahi malam waɗannan bayan Allah duk lokacin da aka faɗa sunan su a wannan zamani ji za ka riƙa yadda ka san ana kira maka Darajarsu ba ta kai ta sahabbai ba kwata kwata amma a wannan zamanin naka a ce maka bin baza a ce maka usaimin sai ka je yadda ka san an ce abubakar ko umar ne ya faɗa haka suke bayan Allah ne rabbaniyuna malam wanda ka zauna da su ma ko ka ji tarihin su ma kawai yana sa maka shauki mala haka Allah yake ya kada wani bayawa daga cikin bayansa a zamani wanda ba da abin da suke yi sai karantar da al'umma gaskiya da hakikanin addinin Allah wanda duniya ta shaida matsayinsu a dukkan mazhabobi to kaga wannan ai abu ne da za a iya kawo magana su a dogara da ita yace to kamar yadda Sheikh Usaimin ya faɗa a cikin hudubar Juma'a ta ranar 13 ga watan bakwai ana watan Rajab kenan shekara ta dubu ɗaya da da ɗari goma sha biyu. ya faɗi wannan saboda usaimin ai bai daɗe da rasuwa ba bai wuce shekara ashirin ba ko kusa da haka da rasuwa dab da wani abu mai kama da haka an gane ko da shi da bimbas ɗin da albani dukansu dukkan shekaru ne ba su daɗe ba gaskiya kusan saƙo saƙonnin shekaru ne haka malam yake cewa ya faɗi wannan a cikin huduba me yake cewa yace wa qad tahawana ba'd an-nas fi hadhihi al-mas'ala mutane sun yi sakaci ko yace wasu daga cikin mutane sun yi sakaci a wannan mas'ala ta hada sallah fasaru yajma'una bayna adh-dhuhri wal 'asr sai kuga mutane suna hada tsakanin sallar azhar da la'asar kuna gane suna hada azhar da la'asar wa bayna al-maghrib wal isha suna hada magriba da isha'i fi ayyamil matari lokutan damuna biduni uzrin ba tare da uzuri ba sai su haɗe sallah wa nasihati li ikhwanil muslimin malam da kansa yace nasiha ta ga yan uwana musulmi wala siyamal a'imma musamman ma limamai an yattaqullaha fi zalika malamai su tsoron Allah akan wannan matsala wa an yasta'inu Allah ta'ala fi ada'i hadhihi al-faridati 'ala al-wajhi alladhi yarda su nemi taimakon Allah wajen gabatar da wannan farilla da limanci da jagoranci a bisa yadda Allah din yake so ya kuma yadda da shi qala hu katibuhu Muhammad Salih al uthaymin wato wanda ya rubuta wannan huduba da kansa ya fada shi malam ya dauko ne a huduban malam wanda ya fada ta a ainihin wato ranar 8 da ainihin wato 7 2013 shi kuma bayan shekara ɗaya da huduban kenan aka mai da hudubar ta zama littafi to a cikin littafin ya dauko wannan shi kuma malam ya ce wali hada ahbabtu an ubayyana al-asbab al-mubiha lil jam'i saboda haka ne inji Hussein Zaria yace naga ya dace in yi bayanan dalilan da suke halarta hada sallah fil mahdari a ainihin wato gida aka ce mahdar a gida dukkan mu muna gida me zai samu hada sallah shi matafiyi dama an san cewa shi yana da dama ko ko da ruwa ko ba ruwa zai yi hada sallah shi tunda shi musafir ne shi kiran ba shi ake magana ba mu da muke zaune gida mace bi sabuwar matsari wal wahal saboda ruwan sama hada sallah ko saboda tabo wa ghairihi ma da ma wani dalilin da ba tabo ko ruwan saman ba da zamu ji wanda zai iya sanya a hada sallah wa shurutul muta'alliqati bi zalika kuma mu yi bayani da sharuɗin da suke da alaka da haka din na hada sallah ko kar hada sallah wa mazahibu ahlil ilmi wa aqwalihim mu ma kawo mazhabobi na malamai da maganganunsu wa ma ya ta'allaku bi zalika da abin da ke da alaka da haka faqad shaddat al-hajat ila ibraj kalam ahli al-ilmi yace wallahi muna tsananin bukatar a fito da maganganun malamai masu ilimi fi mas'alat al-jam'i fi al-hadar wato a mas'ala ta hada sallah a halin zaman gida li ajal al-matsari saboda ruwan sama wa ma zalika illa li kasarati al-kalam fi hadhihi al-mas'ala ba kuma yasa haka ba ya zama mahimmanci a fito da maganganun malamai sai dan saboda yawan maganganu da suke yawa a cikin wannan mas'ala wa adami ma'rifati as kuma mutane wasu ba su san hanya madaidaiciya ba akan matsala lada kafirin minan nasi a waje daga cikin mutane ba sani ba wal wajibu ala ulama abin da yake wajibi akan malamai wa tullabil ilm dalibai masu neman ilimi izharu ilmi lin su bayyana ilimi ga mutane lalle su fito su bayani wa qad khatamtu hadhihi al bahar hada al na kammala wannan bahashi nawa dan research din nan bi ishkalun al-ishkalun eh, ta hanyar ambato matsaloli wal jawabu an hadisi ibn abbas da kuma ma bayar da amsa akan wani hadisi na abdullahi dan abbas wanda zai zo a cikin karatun zamu ji radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda malam yace wallahu ta'ala Allah nake roko an yuwaffiqani ila zalika ya datar da ni akan haka wa an ya huna fi dinihi ya fahimtar da mu cikin addinin sa wa an yu'allifa baina qulubil muslimina ya kuma hada zukatan musulmi wa yahdihim subul salam ya shiryar da su hanya madaidaiciya ta aminci wa nas'alullah al-ali al-qadir muna roƙon Allah madaukakin sarki masani da iko an yaj'ala hadha al-amala khalisan liwajhihi al-karim ya sanya wannan aiki da nayi nayi ne tsantsa tsadan shi dan ainihin wato shi na nufata wa an yanfa bihi al-muslimin ya kuma amfanar da musulmi fi kulli makanin wa zamanin a kowane guri a kuma kowane zamani wa an yaghfira liwalidayya al-karim ya kuma gafarta wa iyayena masu daraja a sheikh adam bin usman al-fullati wato sheikh adam ibn usman al-fullati rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa wa askanahu fasiha jannatihi ya shigar da shi aljannar sa mai fadi kama nas'aluhu ta'ala kamar yadda dai muke roƙon Allah madaukakin sarki an yajzi ad-doktor Ali Abdullahi khaira akan ya saka wa Sheikh Abdullahi Aliyu alkhairi khair jaza. ala ta'awunihi fi ikhraj at-tab'at al-ula wajen ba da gudunmawa dan fitar da bugu na farko cikin wannan littafi min hadha al-kitab wa ghafara Allah li shi shima Allah ya gafarta wa iyayensa amma tawajjahu bi shukr al-jazil sannan ina mika godiya ta musamman والتقدير da kuma girmamawa da mutuntawa li ikhwati al-afadil zuwa ga ƴan uwa masu daraja alladina bazalu hum. waɗanda suka ba da gudunmawansu bi muraja'ati hadar kitabi wajen yin bita a wannan littafi wala kulli man da ni da ma kuma dukkan wani wanda ya amfanar da ni ko arshe da ni ko ya bani shawara ko a'ana ni ko ya taimaka mini wa akhassu minhum waɗanda nake keɓancewa musamman cikin irin waɗannan bayan Allah ya ce waɗanda keɓance su bidiki wajen ambato fadilati Sheikh Mansur Isa Yalwa wato Professor Mansur Isa Yalwa wa sheikh muhammad ali imam locos da sheikh wato muhammad aliyu imam locos da kuma ustaz abdullahi muhammad da kuma sheikh bashir lawal da kuma ustaz ahmad bello dogarawa profesa kenan ko wa sheikh dawud ibrahim az-zahiri dar al-hadith as-salafiyya fa as'alullaha an yajzihim khayral jazaa wa yubarika fi awqatihim Allah ya saka musu da alkhairi yayi albarka a cikin lokacin su wa yuhsin khatimatahum ya kyautata karshen su wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in aminci da salati su tabbata ga mafificin halitta nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da alayansa da sahabbansa gabaki daya yace walhamdulillahi rabbil alamin katabahu al-faqir ila aqwi rabbih wanda ya rubuta wannan mukaddima shine mabukacin rahama da gafarar ubangijinsa Hussein Adam Zaria ya rubuta wannan littafi a Zaria nan jihar Kaduna a Najeriya shekara ta wato 1446 wato 2024 kenan shekarar littafin biyu kenan ko kaza da biyu ina fata muna fahimta har zama lamba ya saga ta nan a rubuta jiki muna fata Allah ya saka masa da alkhairi so wannan shine mukaddimar sakunji wato shi ma irin abin da nake gani abin da kake gani irin wannan matsalolin su ne dai suka gashi ya ga ya dace to a yi wannan a ɗauko waɗannan maganganu na waɗannan malamai za a fito mana da su kuma kaga manufarsa ya ce nasiha ce nasiha kuma ta rage ko ba ka bane in ka so ka ɗauka in ka so ka ki ɗauka shi kenan shi bai ce dole sai ka ba dama Allah ya ce fa zakkir inna fa'atal zikra ko ayi wa'azi idan wa'azi zai yi amfani muna fata Allah ya sa wannan littafin ya amfani mu kamar yadda ya roƙa ya kuma yi mana jagoranci to da yake muna da ɗan lokaci ɗan kaɗan bai da yawa za mu iya farawa daga mabahasul awwal ko insha Allah malam yace al mabahasul awwal hukumul jam'i lil matari wato hukuncin hada sallah dan ruwa hukuncin hada sallah dan saboda ruwa a hada sallah menene hukunci malam ce ya juzul jam'u bai na bainas salataini ya halatta a hada sallah dan wato sallah tsakanin salloli guda biyu lil matsari saboda ruwan sama ya halatta a haɗa sallah shi sababin ruwan sama ba wani irin ruwa ya kaza ya kaza duk zamu je abun ya jayi yau sai ce wa hadha madhhabul jumhur wannan fatawa ta halaccin hada sallah dan ruwan sama ra'ayi ne mazhaba ne na jumhurin malamai galibin malamai malikiya an gane ko idan ka je ka duba cikin littafin ainihin wato mawahibul jalil wanda littafi ne na malikiya da sharhin muktasar an gane ko ta hashiya ta sawi duk waɗannan littafanmu ne na mazhaban malikiya za ka ga wannan hakanan a shafi'iyya su ma mazhaban shafi'iyya sun tafi akan halaccin haɗa sallah an gane wannan ko kamar yadda ya zo a cikin alkawil kabir an gane ko majmu lil waɗannan na mazhabar shafi'iyya ne duk sun tafi akan wannan zaka ga wannan a ciki wal hanabila haka nan ma mazhaba ta ahmad ibn hanbal kenan ina fata ana fahimta su ma idan ka duba littafin al na ibn qudama da kuma littafin al-qina zaka ga ainihin wato wannan duka a mazhabar su an gane ko sannan wa bihi qala al daga wannan fatawa irin ta ce malamai masana fiqhu da ake ce musu fukaha'usaba'a sune waɗanda suka ba da fatawa akai fuqaha as-sab'a din nan sune ainihin wato waɗanda aka ainihin wato sun su imamu malik da imamu al-auza'i da imamu shafi'i da ishak ibn rahawai da kuma ainihin wato marwan Umar ibn Abdul Aziz wannan su ake cewa fa'u sab'a masana ne wanda suka suka bada fatawa ana daukar su malamai ne masana fiqh fatawar su ana ainihin wato dogaro da ita akwai wani abin da ya kamata mu fita muku a daidai wannan maganar shine wato wannan school of thought da ake gani guda hudu malikiya da shafi'iya da hanabila da kuma hambaliya ko ba su kaɗai ake da su ba akwai mazhabobi na fiƙihu sun kai guda arba'in da wani abu Allah bai sa musu shahara bane Eh, ba su shahara ba ne waɗannan hudun su suka fi shahara to shi ta za ka riƙe gani ana kawo waɗanda a ce kawo su ba ko ka ji an ce maza ba ta zahiriya kaza kaza kaza kuma duk ana ɗaukan su a hukunci da fahimtar su a addini akwai su waɗannan hudun ne Allah ya rubuta musu karbuwa da shahara a kasannin duniya za su ga cewa kowane bangare da mazhabar da suka rike suke aiki da ita amma ba su kadai bane gaskiya wanda ya karanta irin waɗannan ilimi da ake cewa jurisprudence wato irin mazahib dinnan na arba'a da ake da su usul duk za ka san waɗannan abubuwan an fahimta akwai waɗannan mazhabobi gaskiya so shi yasa maza ga galibi ko da karantarwa ake yi su hudun duk ake ambata saboda sun fi shahara amma ka san cewa ba su kadai bane yawa ka sani ya kamata ka sani dan zai taimake ka wani lokaci kada ka ji wani ya bi wata ya yi wani aiki ka zo kai ta cewa wani ya kafarta ko na shi kaza ka baka ma san inda ya samu magana shi ba akwai wa'annan mazhabu suna da yawa so kaga cikin guda hudun nan yanzu wane ne bai cikin wannan ra'ayin jumhur hanafiya ne ai ga malikiya da shafi'iya da hanabila a cikin su hudun sun tafi akan halarcin jami'i saboda ruwa ba ka wani bayan su sai aka samu fuqaha'u Saba'a sun bi bayan su amma a cikin hudun can da suka shahara akwai guda ɗaya da ba fada ba su ne hanafiya su kaga ba fatawar su ba kenan ka gani yace wa hukiyal ijma'u ala zalika har ma an hakaito ijma'in malamai gaba ɗaya akan wannan fatawa tasu ta cewa ya halatta a hada sallah sai malam yace ammal ahnaf su a ahnaf su ne hanafiya ka gani su hanafiya fahim la yujizuna jam'i su ba sa halarta hada sallah Suna fahimta in dai mutum hanafiya yake bi duk ruwan saman da za a yi mamako kowane irin tabo ne duk duhu duk sanyi ba za a hada sallah ba yawa sai dai kowace sallah a yi ta a lokacinta su kawai illa hajji su a aikin hajji kada ake hada sallah a muzdalifa kaina a harfa kadai ga fahimtar su kenan mina ba a haɗa sallah ai ana yi ko sallah a lokacin ta ne kasaru ba ya amma haɗawa a ce an haɗa magariba da isha an haɗa a zahar da la'asar to su hanafiya gaba ɗaya sai aikin haji kaɗai suke halatta in ba nan ba dole kowace sallah aika akan lokacin ta kawai kaga su sun bambanta ai fahimta su ce idan ka je kasar da suke amfani da wannan ba dole kai ma haka za ka yi haka je kana jiran liman ya hada muku sallah ka saboda kaga ruwan sama ko kaza <laughs> kamar yadda in suka zo irin wuraren da kuma suke amfani da mazhabobin hada sallah din su ma suna ji suna kallo za su ga hada sallah sai ka ga cewa sun ware ba su sallah ba saboda su a mazhabar su ba a bi sai fa in za su aje mazhabar su ne su bi wannan kamar yadda kai ma sai dai ka aje taka ka buta su malam yace adillatul jumhur hujjoji da dalilai na jumhurin malamai da su suka ce a hada ma'ana su malik da su imamu shafi'i da su imamu abu hanifa na eh, ahmad bin hanbal hujjarsu da ta ce suka ce a hada da farko suka ce an ibn abbasin qala hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas wanda hadisin asalinsa yana cikin muslim kuna ji ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada sallah in ji abdullahi dan abbas ya ce jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة النبي يا حتى صلى كان أزهر بالأثر da tsakanin Gariba da isha'i a madina min gairi khawfin wala matar ba tare da wani halin tsoro ake ciki ba ba tsoro ba kuma ruwan sama bane ake yi annabi hada sallah qila ibn abbas sai aka ce abdullahi ibn abbas zai faɗi wannan hadisi na annabi ma arada ila zalika da ah, annabi yake nufi da haka ya akai haka aka ara sallah ba wani abu sai ce qala arada Allah yuhrija ummatahu annabi baya so ya sanya wa al'ummar sa damuwa ya matsanta musu ya takura musu ina fata ana fahimta sauƙaƙawa ne yasa haka Allah sai ce wajhu dilala bangaren hujja a hadisin a ba mu labarin annabi ya hada sallah ne ko kuwa akwai wani abu da yasa shine sabab yace annataghyira wato ibn abbas radiyallahu anhu wato ta'bir ne ba taghyir ba ta'birin da abdullahi ibn abbas yayi a cikin hadisin ya farko yazo da wannan kalma ta cewa min ghairi khawfin wala matar ma'ana annabi ya hada sallah ba tare da tsoro ba ba kuma tare da ruwan sama ba ya ce to wannan magana yushiru yana nuna mana cewa annal jam'a lil haɗa talla dan ruwan sama kana ma'arufan fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam abu ne sananne a zamanin annabi dama ana haɗa sallan dan ruwan sama ɗin. to sai ce annabi ya haɗa babu ruwan ko fahimci maganar kenan tun da ya ce ya haɗa sallah ba tare da ruwa ba ashe an saba ana haɗa sallah a zamanin annabi don saboda ne saboda ruwa fi ahadi walau ya kunka zalika. inda ba haka bane to lama kana maka fa'idatan min na zai ai da zai zama babu wata fa'ida a kore wai babu ruwa Tun da dama ba hada sallah don saboda ruwa kenan ba amma tun da aka zama ana haɗa sallah don ruwa to ya kamata a kawo dalilin babu ruwan kuma aka kare sallah an gane wannan ko ka sababil musawwaj lil jam'i a kawo shi da wani a matsayin wani dalili da zai sa a hada sallah din wanda wannan ke tabbatar da cewa lallai ana hada sallah a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan saboda ruwa wannan ya sanya kuma da aka hada sallah ba tare da ruwan ba aka ce annabi ya hada sallah babu ruwa ina fata ana fahimta an fahimta kamar misali kai ne kake da tsananin jin sanyi ni ma ina ji kai ma kana ji shi ma yana ji kowa na jin sanyi idan muna jin sanyi mai muke ba muna sa rigar sanyi ba don mu dan rage maka mu ko to idan aka saba ashe muna sa rigar sanyi don saboda sanyi sai aka zo aka ce ga Muhammad ya sa rigar sanyi ba a sanyi kuma ba sanyi ake ba da yake ya sa riga sanyi alhalin ba a sanyi ya nuna kenan ana sawa ne idan mai ana yin sanyi saboda sanyi ko ya nuna suna yin shi yanzu da ba a sanyin sai aka kawo an yi shi irin aikin ba tare da ma ana cikin sanyi ba sai ka ce dan azaba dan azaba shi ke sa riga sanyi ana tsananin zafi ko ba aka bari ni ban sani ba ko wani uniform ne haka ko koreya ne amma ga dan azaba ana tsananin zafi ya kuma riga sanyi a wuri wani ba har guda biyu eh okay iska ne to su zure da gudu mana sarka tafiya a hankali <laughs> Allah ya da mala ya ce dalili na farko kenan to dalilin su na biyu an ibn abbas har yanzu daga abdullahi ibn abbas annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisin da zamu karanta yana cikin bukhari da muslim yace annabi alaihi salatu wa salam salla bil madinati sab'an wa thamaniyan annabi yayi sallah a madina an gane wannan ko wato salloli bakwai ko takwas an gane wannan ko ya ce abubuwa wal asra ya yi sallan magariba a zahar da la'asar wal magariba wal isha an gane ko ya ce to faƙala ayyub sai ayyub yake cewa da allahu fi lailatin mutsira wannan kwana bakwai da aka yi ana hada sallah ko kwana takwas din nan ko dai dare ne ake ta yi kullum cikin ruwa ake in ji ayyub qala is qala ah, asa asa ne wannan ko isa ne yake nufi ce asa ya ce akwai yiwuwan haka wallahu alam saboda kalmar tana nuna asa ne ba isa ba wal bihi abinda yake nufi da sab'an din nan ai salatal maghribi wal isha wato sallar magriba da isha'i fi waqtin wahid mana ya sallaci sallar magariba da isha'i a lokaci ɗaya. wa amma samaniyan amma faɗin cewa ko takwas ɗin nan wa huma salata zuhri wal asri ma'ana yayi sallan azahar da la'asar ne su kuma guda takwas kama bayyanatu riwayat al-bukhari kamar yadda riwayar imamul bukhari bayyana fi babi waqt al-maghribi a daidai cikin babin da ke magana akan lokacin sallan magariba an ibn abbas daga abdullahi da abbas radiyallahu anhuma qala sallu nabi sallallahu alaihi wasallama saba'an jam'an annabi yayi sallan magariba da isha'i so bakwai ya hada sallah wa samaniyan yayi guda takwas jam'an mana yayi sallan azhar da la'asar su kuma azhar da la'asar su kuma ya ainihin wato hada su so takwas wa qala shaykhul albani shaykhul albani Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wal haqiqatu yace hakika shine annani la a'lamu hadithan sarihan fil jam'i fil ban san wani hadisi a fili ba saro saro wanda yazo yayi bayani dangane da ruwan sama illa ma yustafadu min hadisi muslim al-mutaqaddim sai dai abinda za a iya fahimta kawai cikin hadisin can na imamu muslim wanda ya gabata hadisin farko da aka fara kawo wani abdullahi dan abbas min ghairi khawfin wala madar wanda annabi ya hada sallah ba dan tsoro ba ba kuma tare da ruwan sama ba fa innahu yufidu domin wannan hadisin inji Imam al-Albani yana fa'idantar da cewa bi annahu kana min al-ma'hud fi zamanihi sallallahu alaihi wasallama al-jam'u lil madar ya nuna lallai abu ne da aka sani sananne a zamanin annabi ana hada sallah dan saboda saboda ainihin wato ruwan sama walidhalika jara amalu salaf bi zalika saboda haka ne ma magabata suka tafi akan haka cewa idan ruwa ya zo da dalilin zuwan nasa to ana hada sallah amma wara da fi asarin kasira kamar yadda hakan ya zo a waɗansu hadisai ma da yawa wa kamar tafaq al-malikiyya wa shafi'iyya malam yace kamar yadda malikawa da shafi'iyya da hanabila suka yi ittifaqi ala jawazil jam'i fil hadar akan ya halatta a hada sallah a halin zaman gida li ajalil matsari saboda ruwan sama yace bal qala shaykhul islam da eh, shaykhul islam ma ibnu taymiya Allah ji kansa da rahama ba'da ma saqa ba'd bayan ya kawo wasu daga cikin maganganu wasu hadisai min da tabi'ina na aikin da tabi'ai suka yi na hada sallah din sai ibnu taymiya yake cewa fa hadhihi al waɗannan dalilai da na kawo hadisan nan dullu ala anna al-jam'a lil min al-amr al-qadim wannan ya nuna cewa wato hada sallah dan ruwan sama wani abu ne da dakke an gane ko al-ma'amul bihi wanda ake aiki da shi fil madina a madinar manzon Allah zamanar sahabati wa tabi'ina tun zamanin sahabbai da kuma tabi'ai ma annahu lam yunqal duk ba a naqalto ba anna ahadan min as-sahabati wa tabi'ina an zalika ba a naqalto ma ga wani ɗaya cikin sahabbai ko tabi'ai yayi inkarin hada sallan ba ba a naqalto wannan ba ba a taba samu ba kaga wannan duka ya nuna haka ake yi ulima annahu manqulun anhum wannan ya sanya aka gane cewa lallai daga gare su aka nakalto hada sallah tawaturi ta hanyar tawaturi tawaturi shine mutane da yawa su ruwaito daga mutane da yawa daga mutane da yawa jawazu zalika wanda wannan ya nuna cewa lallai hakan ya halatta sai malam ya ce lakinnahum amma sai dai ikhtalafu sun yi sabani wanda suka ce halatta fa hada sallah akan su muke magana har yanzu akumanta kuma akan dalilan su duk da sun yadda a hada da ruwan sama sai ce to sun yi sabani hal ya sunnul jam'a inda al-matar shin sunna ne Kan fahimta can ce ya halatta a hada ne halacci yanzu ya shigo yanzu matsayinsa ya halatta a hada sallah inda al-matari a daidai ruwan sama idan ana ruwa a hada ƙauyu bahu ko ko a abu ba ne halal ne kawai a yi shi duna istihbabin ba tare da ya zama dole ba sai aka yi sabani a nan wurin jumhur wanda suka fi yawa a cikin su na ahalin ilmi na malamai wa humu shafi'iyya da shafi'iyya da su da hanabila ka fahimta su suka tafi su biyu akan cewa ala annahu ja'izun cewa hakan ya halatta ne idan liman yayi ko aka hada sallah yayi walaysa bi masnunin ba wai sunna bane li'annahu lam yunqal sarihan an annabi sallallahu domin ba a samo kai tsaye a fili daga annabi haka din ba ma a kasarati hawadith al-madar duk da yawan samun cases na ruwa da ake yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi ahadi kama nuqila anhu al-jam'i fi safar kamar irin yadda aka nakalto annabi ya rika da sallah a halin tafiya to ba a nakalto wannan dalilin kuma akan ainihin wato hada sallah a gida ba da yayin amma dai yawan a nakalto su hakan ya faru ba a yi ba saboda haka sai suka ce ba wai dole bane wa kadhalika ikhtalafa al-fuqaha fi jawaz jam'i adh-dhuhr wal 'asr haka nan malamai dai suka yi sabani har yanzu wajen hada sallan azhar al asr fil maghrib akan sakamakon ruwan sama yanzu wannan juma'a kun ga abin da ya faru ko an yi ruwan sama mafi yawancin masallatai wannan juma'a ana cikin hudu ba ruwan sama ya sauka ko jab da za a yi sallah ko kuma ana cikin sallah maruwan ya sauka wasu kuma sun hada sallah wasu kuma ba su hada ba mafi yawa su ne ba su hadan ba na sani ko ba haka ba mu ba mu hada sallah ba gaskiya eh azhar da la'asar ba haka azza wasu ana idan da juma'a ko sai sai Shi ne maganar da nake anan eh ana za mu ji in dai akwai dalili a ai shari'a ake magana kai abu ne mai sauki ai ko ba haka ba ne. dan ni na hudu ba ma ake cewa ga hadari ni na ga hadarin amma yi tsammanin ma za mu kan zai sauka da wuri ba haka nayi tsammanin kila har sai an yi sallah amma ana ciki hudu ba aka ce ga hadari shi kenan dole na datsa hudu ba ko ko tunanin hada sallah ban yi ba na yi sallan eh, juma'an nan a cikin sauri aka sallan mutane kuma cikin ikon Allah muna daurin aure guda ɗaya tal ana cikin daurin auren ruwan ya sauka to wasu dai sun iya samu a cikin samu fakatun da an yi da sallah tun da daurin aure dama wasu za su shigo cikin masallaci wasu na waje wasu kuma su kama hanyar su suka sani almuhim dai ina faɗa mana cewa wannan juma'ar galibi cikin kaduna an sha ruwa sosai wasu sun hada wasu ba su hada sallah ba so wannan ma malamai sun yi sabani akan wannan matsalar ta hada sallan azhar da la'asar an fahimci wannan ko shi kuma ala qaulaini wato ra'ayi guda biyu waɗannan ra'ayi na malamai guda biyu dole akan shi za mu tsaya mu ji menene ra'ayin hada sallan azhar da la'asar da kuma waccan maganar mun ji jumhur imam malik kenan shi kadai ne ya tafi akan cewa mene a hada sallah ko ba haka bane shi zaga ana hada sallah yanzu yawanci a wannan yankunan namu saboda mu malikawa ne amma za mu ji menene dalilan da kowanne ya tafi akai amma kun ji a wurin a hadan cewa ba sunna bane kawai in ka ga dama ne mustahabi ne an rinjaye mu ko ba haka bane domin mazhabar ainihin wato shafi'iyya da hanabila su ne jumhur mu kuma mu ne wanda ba jumhur ba ra'ayinsu kenan su fahimta su tafi tamu mai harfi amma kuma ba laifi bane kamar da na faɗi cewa mai ne mai aiki da mazhabin mu zamu zo mu je a ƙarshe ai abu a hannun liman yace shi da wuka da nama wani lokaci wallahi zaka ga hadarin da kake tunanin cewa ba hadari bane tabbas sai ga ruwa ya zo wani lokaci kuma ka ga a hadarin nan zai yi ruwa kuma sai ga ba a ruwan ba ko ba haka bane to ashe sa shari'a take sa dokoki ba wai daga kaza bane zai aika ba Allah ya fi mana so kamar dai da na faɗa za mu tsaya a daidai nan don karni yi da yawa sosai ta yadda kuma tun da saɓani aka yi za mu ji menene ra'ayoyin ya ba mu dama a darasin da za a yi a gaba ta yadda zai zama kowa shi ma da littafi a gabansa muna fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji muka kuma faɗa daidai ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah ya fi mana akwai waɗansu matasa guda biyu dukkaninsu Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsu ah, wani yaro ah, ɗalibi ne kwarai da gaske mai hazaƙa. kuma dukkanin su mahaddata alqur'ani wallahi ranar alhamis da yamma Allah ya karɓi rayuwarsa a jihar Kano kuma ɗalibinmu ne kuma haka dai aminin sirki na ne kwarai da gaske mai auren yata wanda yaro ne da aka shaide shi da salaha da kirki kwarai da gaske wallahi mutuwarsa ta taɓa mutane an yi zana'i da ranar juma'a don an kawo gawarsa daga kano ranar alhamis da daddare a juma'a aka yi zana'idarsa bayan sallar juma'a wato malam sadir abdullahi zuntu muna fata Allah ya ji ɗansu ya gafarta masa sai kuma wannan dan uwa malam abubakar sadiq kamasi na wato gombe kamar da kuka sani shi ma ya sha jinya kusan ana kwana biyu zai da su aka mai da shi kano shi ma a kanan ya kar Allah ya karɓa rayuwar shi an yi zana'idan sa a juma'a shekaran jiyan a kano wuraren karfe 11 na rana Allah ya karɓa rayuwarsa aka kuma yi jana'idan a nan Kano din kuma aka yi masa sutura to muna addu'a shi ma Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa sai kuma marasa lafiya da yawa ga sunan ko ina gida da asibiti muna addu'a Allah ya ba kowa lafiya ma Allah ya kare mu da lafiya waɗanda suka rasu iyaye da malaman mu duka Allah ya ji kansu da gafarta musu wannan shine da abin da zamu tsaya akan sa insha Allah ta'ala in akwai tambaya ana iya amsa amma kuma sai mu addu'a gaba da insha Allah wa alaikumus salam wa

in lokacin da kai sallah ba hada ya haƙuri ka tafi gida kawai in za a shayi sai ka ainihin wato bi amma akwai malaman da suke cewa za ka iya bi ina fata ana fahimta amma ra'ayi ne marju idan aka ce ra'ayi marju shine kamar yadda na ambata mana ra'ayin da ba shine mafi rinjaye daga cikin ra'ayin malamai ba an fahimci wannan ko saboda in ka bi ka hada sallah din ba a cewa wai ka aikata haramun amma dai da baka bin ba da ya fi alkhairi an fahimta ka bari masallacin ka limamin ka bai hada sallah ba kai ma karka hada to wannan shine abin da shari'a take so dan a zauna lafiya Allah mu rike sarki ya samu dace eh eh shi kenan sai ka sallah kai kaɗai da iyalinka dama iyalinka ita ba ta haɗa sallah eh shi kenan su ta riga ta yi ka yi sallarka shi kenan sai ke zama ka suna sallah kai kana gida ka riga ka yi sallah ka riga ka yi sallah ka fahimta ina da alkawari da wani a nan nan kusa ma ba nesa ba za mu haɗu da wani a nan masallacin sani sami nan masallacin muka yi sallah muka haɗa sallah magariba da ishayi a nan masallacin su kuma na je na samu suna karatu ba su ma haɗa sallah na zauna na sauraron karatunsu aka zo aka ainihin wato tashi za su yi sallar isha'i na zauna a gefe na cigaba da latsa waya misali da baka to kaga ai su ba su hada ba ni ko kaga na riga na hada kuma gani a cikin masallaci saboda haka shi yasa ya halatta ya zamanto cewa in ka hada sallah ba sai ka mai ba amma kana da zabi in ka sake bin su kai nafila yayi in baka bi su ba ko babu komai ka riga yi sallah Allah ya samu dace na'am in saka mutum ya a wani sallaci ya kuma za a su haka hmm. ya ruwan kai to ga wani ka ka ai magana ce kenan ya gani so wasu tambayoyin muka an haƙura in Allah da zamu zo kansu da izinin Allah a cikin littafin za mu sami ilma amsa a ilmance Allah kuma ya mana jagora Allah kuma ya datar da mu alaikum assalam eh to ai za mu ga dalilin akwai za a yi bayani akan hadisin shi ba ai za na kawo hujjojinsu ne kawai za su yi ba ka kawai liman kawai sai hada sallah ba ai ba ana nufin wa'incin abubuwan guda biyu ba su ba ne abubuwan da aka saba to wani dalilin na daban na sawa kila akwai tsananin sanyi kila akwai duhu sosai ka gane ko ana tsoro firgicin za a iya kawo hari ko kaza zai iya faruwa ka fahimta yanzu lokacin corona ai kaga wato doka ce ba kauf bane ba matsar bane kawai dai shugaba ya bada umarnin kar ayi kaza ko saboda haka shikenan sai ake hada sallah saboda wannan kaga ba kauf bane ba matsar bane illa iyaka abinda kowa ke tsoro a lokacin ita ce kamuwa da shuka misali amma kuma idan aka hada sallah dan a watse saboda zaman da ba a so a rika ganin ana yi tare sai aka yi sallah kowa ya koma gida kaga ba kawai bane ba matsar bane duk ai kusan kafi ne shi lokacin corona ai kafi ne kawai ai ta aiki ka gani Allah ya mana jagora Allah kuma ya datar da mu na'am alaikum salam eh yana za a yi ga mutum ya zo ya yi atishawa ko wani abu ya sa hannu da haka yake yana yi kuma kafin yi wanda abu ba ko wani ya zo kuma ya ba wa wani wannan ba daidai ba bane gaskiya kazanta ne rashin girmama kai ne da girmama mutum har za ka saba hannu haka ce ka saba ka gane ko ana sa haka ne cikin tufafi ko tufafin kaka kare saboda wannan atishawan ai yana fita su ba za ka zo kai atishawa ka sa hannunka ba duk ka shafa majina kuma ka zo ka sa ce za ka ba mutane abu in ka gani ka ji ba da ka yi ka yi daidai a ina zai zo ka maka abu ko kuma ka ce ya wanke hannunsa yi eh. in ka dunkule zai kama maka hannun ba ka ce a haka za ka yi ka yi mika ko ka ce ka je ka wanke hannunka ƙwarai da gaske ba gaskiya ba yadda za a yi yanzu haka kawai saboda kaga cuta tana yaduwa sosai fa Allah ya kyauta ya kare eh, kada mutum ya zama addinin musulunci addini ne mai tsafta shi sai karantar da al'ummar cikin su tsafta kar ka zama kazami gaskiya ga tishu din nan duk amfanin su kenan in ba ka tishu rigar ka ka share majalar ka ka kare ta in ka koma ka je ka wanke ai ba wai laifi bane ba gani ka kama in ta kama ka fashe ma ka fashe sai ka je ka canza Ya fa alkhairi akan ka bari ta ka sa mutane kaza Duk kaga duka kuskure ne ba a yin irin waɗannan ababen da hannun dama da hagu ake yawa da hannun hagu eh. sai ka amfani da shi ka ce, ka gyara ka inganta ka tabbatar da hannunka babu wannan damuwar ko ba haka ba eh, Allah ya samu dace eh suna farin dalilin yin aljihu to to eh asali kenan dan kaɗan ya haka to shi aljihun riga ko na babban riga <laughs> eh gaskiya ne daga cikin aikin shi kenan ya dai dan guda mana mace daga cikin aikin aljihun gaba tofa majina a jiki <laughs> <laughs> zamani ne zamani yanzu ya canza ai dan fashion ake aljihun gaba ma Allah ya samu dace eh Allah ya samu dace a kuma ya fi mana kurakuran mu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ولم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ولم نعلم وسل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين